Karfe bakwai agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, karfe shida kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International a kan mita 22 da kuma 25. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da safiya da fatan mun wayi gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Sojojin Nijar sun kashe sama da 'yan ta'adda ɗari a wani hari da suka kai musu. dakarun rsf sun kwace wani barikin sojin sudan a kusa da iyakar kasar da sudan ta kudu hakanan za ku ji cewar firaministan birtaniya ya amince da shan kayi da jam'iyyarsa ta a zaben kasar da aka gudanar a jiya to yanzu kuma ga cikakkun labaran rundunar sojojin jamhuriyar Niger ta ce dakarun kasar sun samu nasarar kashe 'yan ta'adda sama da ɗari a samaman da suka kai ta sama da ƙasa a wani martani da suka maida bayan harin da ya yi sanadiyar mutuwar sojojin kasar ashirin a kusa da iyakarta da burkina faso a makon da ya gabata michael kudusin na ɗauke da ci gaban labarin a wata sanarwa da ta fitar a mujallar ta da ke kawo rahoton ayyukanta na mako-mako rundunar sojin ta ce wani haɗin gwiwar dakarunta na ci gaba da kisan 'yan ta'addar da suka kashe mata sojoji ashirin a harin yankin tera wanda ayyukan 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi suka yi wa da baibayi a cikin wata sanarwa ta daban rundunar sojin ta ce ko bayan harin na tera sai da ta kashe wani jagoran kungiyar is a yankin tare da mayakansa akalla talatin kwana guda bayan da 'yan ta'adda suka salwanta mata sojojin garin tera dai yana yankin tilaberi ne mai iyaka da kasashen burkina faso da mali inda mayaka masu alaka da kungiyar alkaida da is da ke ikirarin jihadi suka shafe shekaru kusan goma suna cin karensu babu babbaka a wannan yankin mayaka masu ikirarin jihadin suna yawan kai wa fararen hula ne a hare lamarin da ya sa ɗimbin al'umma arcewa suna barin gidajensu wannan yanki na yammacin jamhuriyar nijar ya daɗe yana fama da hararen 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun bayyana cewa a gobe Asabar ne shugabannin mulkin sojojin kasashen Mali, Burkina Faso da kuma ita kanta Nijar ɗin za su haɗu don gudanar da wani taro wanda shine karo na farko tun bayan da suka jagoranci juyin mulki a ƙasashensu. su. wata majiya ta ce a yau juma'a ne shugaban gwamnatin sojin nijar janar abdurrahman chiani zai karbi bakuncin ibrahim teore na burkina faso da kuma asimi gwaita na mali a birnin yamai gabanin taron nasu na gobe a lokacin taron dai ana sa ran shugabannin kasashen uku su amince da daftarin da ministocin kasashen wajensu suka samar a tsakiyar watan mayun da ya gabata na yadda kasashen za su dunkule waje guda Gwamnatin Najeriya ta fitar da sanarwar gargaɗi kan hasashen fuskantar mummunan ambaliyar ruwa a jihohin ƙasar goma sha tara. Ibtila'in da ake kyauta zaton zai fara aukuwa daga ƙarshen watan nan na Yuli. Nura Ado Suleiman na ɗauke da ci gaban labarin. Yayin karin bayani kan hasashen masanan, ministan kula da albarkatun ruwa da tsabtar muhallin Najeriya Farfesa Joseph Yusuf ya bayyana matsalar toshewar magudanar ruwa a matsayin ɗaya daga cikin dalilan da za su haddasa ambaliyar yin muni da zarar manyan koguna sun tumbatsa. Wasu daga cikin jihohin da ke fuskantar wannan barazana ta ambaliya sun hada da Kogi da Bayelsa da Jigawa da Kebbi da Kaduna da kuma jihar Delta. ganin cewa duk shekara akasarin ambaliyar ruwan da ke afkawa sassan najeriya karuwa take ya sa muka nemi jin shawarar dr aliyu jafar tafidan kauru masanin yanayi kimiyyar muhalli gami da taswirar duniya kan matakan da ya kamata a ɗauka don kare kai ko kuma takaita tasirin ibtila'in na ambaliya magudadan ruwa da gine-gine da tsari na birane da sauransu abu ne mai matukar mahimmanci ya zamanto mutane ko ina akwai doka in kayi gida dole ka yi wato magudadun ruwa dan kan ruwa ya zama ya kafe ko dole ruwa ya nema ma kan wurin wucewa so da gwamnati da jama'a duk ya kamata a haɗa kai a ya zama ana da tsari da ka'ida na yadda ake shirya birane don ya rage wannan illa na ambaliya na ruwa wani batu da mahukuntan najeriya suka ja hankalin jama'a a kai shine yin taka tsantsan game da cutar kwalarar da ta barke a baya-bayan nan wadda suka ce ka iya yaduwa fiye da halin da ake ciki a wasu jihohi a dalilin ambaliyar da ake hasashen na tafi Gwamnatin Najeriya ta tabbatar da hakulla yarjejeniyar samuwa sai dai ta ce dokokin ƙasar da take da su akan auren jinsi sun fi karfin yarjejeniyar. Ministan yaɗa labaran ƙasar Muhammad Idris ne ya bayyana haka inda ya ce kafin rataba hannu kan yarjejeniyar da Najeriya ta yi a ranar Juma'ar da ta gabata sai da ta tabbatar da cewar babu wani bangare da ke cikin yarjejeniyar da ya ci karo da kundin tsarin mulkin ƙasar na shekarar 1999. bayan bullar labarin sanya hannun da najeriya ta yi kan ita wannan yarjejeniya ta samuwa hakan ya haifar da cece kuce kan zargin da ake yi cewar a ƙarƙashin hakan akwai yarjejeniyar da ta ba da dama ga masu auren jinsi Hukumar shirya jarabawar shiga manyan makarantu ta Najeriya Jam ta ce ta bankaɗo ɗalibai dubu uku da suka kammala karatu da shaidar digiri na bogi a faɗin ƙasar. Shugaban hukumar Farfesa Ishaq ne ya bayyana hakan a cikin wani rahoto da hukumar ta wallafa inda ya ce waɗanda suka gano da hannu cikin wannan lamari ko da su ɗaya ba su taɓa zama a aji don karatu ba wannan da yana daga cikin matakan da hukumar ke ɗauka wajen ganin ta tsabtace tsarin karatu a ƙasar. Tokar da ya sha'afa labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Dakarun runduna RSF da suka yi tawaye a Sudan sun yi ikirarin kwace wani barikin sojin ƙasar da ke yankin Miram a jihar kordofan dabda iyakar kasar da sudan ta kudu nasiruddin muhammad na dauke da karin bayani Ikirarin dakarun na RSF ya zo ne a daidai lokacin da wani faifan bidiyo da ke yawo a intanet ya nuna mayakan hayakan motocin silke a yayin da suke murnar kwace sansanin sojojin Sudan din na Miram. mai nisan kilomita kimanin 60 daga iyaka da Sudan ta kudu. har zuwa lokacin naɗar wannan rahoto rundunar sojin sudan bata ce komai ba kan ikirarin mayakan na arasab ba waɗanda kafin nasarar da suka samu ta baya bayan nan suka daɗe da kwace iko da yankunan ƙasar ta sudan da suka yi iyaka da ƙasashen chadi da jamhuriyar afirka ta tsakiya da kuma libya sansanin sojin na miram da ke jihar kurdafan da ya faɗa hannun arasab na a wani yanki ne mai ɗimbin arzikin man fetur Alfashir wanda ke kusa da Abiye yankin kan iyakar da ake takaddama kansa tsakanin Sudan da Sudan ta kudu. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi kakkausar suka kan yadda ake samun ƙaruwar safarar mata da ake cin zarafinsu wanda ya samo asali daga ƙaurar da mutane ke yi don kaucewa rikicin da ake a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun ce akwai mata akalla 531 da aka ci zarafinsu a tsakanin watan agustan bara zuwa watan yunin wannan shekarar a arewacin lardin kivu da kuma kudancin kivu da ituri da tanganiyana da kuma myanmar kasar congo dai ta kwashe tsawon shekaru tana fama da rikici musamman a yankin goma da kuma arewacin kivu da mayakan m23 suka mamaye kar da ya sha'afa labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international firaministan birtaniya rasik sunak ya sha kaye a zaben da kasar aka wato a zaben da aka gudanar a kasar a safiyar jiya alhamis bayanai na sakamakon zaben na tabbatar da cewa rishi sunak da jam'iyyarsa ta conservative ta samu gagarumar koma baya a zaben da al'ummar birtaniya suka yi karibullah abdulhamid na madobi na dauke da ci gaban labarin tuni alkalman zaɓe a birtaniyan suka tabbatar da cewar firaministan ƙasar rishi sunak ya gaza kaiwa ga nasarar da yake hankoro inda babban ɗan adawa na jam'iyyar lebo kiyo stama ya yi nasara da gagarumin rinjaye A wani abin mamaki, tuni Firaministan Birtaniya mai barin gado Rishi Sunak ya sanar da amincewa da shan kayi a wannan zaɓe, inda ya kira Firaminista mai jiran gado Kiyos Starmer domin faɗa masa cewar ya amince da shan kayi. Tuni jam'iyyar Labour ta samu kujeru da 394, ita kuwa Conservative ta samu 103. Jam'iyyar Liberal Democrat ta samu kujeru 63, inda sauran jam'iyyu suka raba kujeru 40 a tsakaninsu. Ana kuma dakon sakamakon kujeru hamsin da ɗaya kawo yanzu. A jawabinsa Firaminista mai jiran gado Kiyo Stama ya bayyana jin daɗinsa da samun wannan nasara. Wasu daga cikin shugabannin duniya kamar Firaministan Australia Anthony Albanese da kuma Firaministan Canada Justin Trudeau sun fara taya Firaministan mai jiran gado murnar lashe zaben na Birtaniya. To a wani labarin kuwa an fara kada ƙuri'a a zaben zagaye na biyu a Iran inda za a fafata tsakanin Mas'ud da Sa'id Jalali don neman wanda zai gaji kujerar Ibrahim Ra'isi da ya rasa ransa sanadiyar hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a watan Mayun da ya gabata. Karfe bakwai da minti goma. To taken labarin wasanni kenan kuma kai tsaye muna tare da Zainab Ibrahim wacce za ta fara mana wato za ta kawo mana labaran wasannin kuma kin san yau za a dawo gasar lashe kofin nahiyar turai ya za ta kasance kenan. Tukuna dai a ne mai horas da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Eric Ten Hag ya rattaba hannu akan wato kwantaragin tsawaita zamanta da kungiyar har zuwa shekarar 2026. Mm. To a cikin wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta ce hakan ya kawo ƙarshen cece kucin da ake yi game da zaman mai horaswa a Old Trafford. A kakar shekarar da ta gabata kuwa Eric Ten Hag ya jagoranci kungiyar na wato kungiyar ta United wajen lashe gasar FA a karamar wato karawar da suka yi da Manchester City. To game da tambayar da kai min mai tsaron ragar argentina emiliano martinez wato shine uh, gwarzon dan wasa a wasan da aka buga jiya alhamis tsakanin kasarsa argentina da ecuador a gasar lashe kofin kudancin amurka wanda ya ba su damar haka mm. wanda ya ba su damar kaiwa wato matakin buga uh, wasan kusa da na karshe bayan ya yi nasarar ture kwallaye biyu a bugun daga kai sai mai tsaron raga. Hmm. To kwallon da alessandro Martinez ya jefa da ka wato ita ce ta fara ba Argentina damar fara jagorantar wasan gabanin zuwa hutun rabin lokacin kafin daga bisani ana dab da tashi Kevin Rodriguez ya farke wa Ecuador lamarin hmm. da ya kai ga bugun daga kai sai mai tsaron raga kenan. To Messi ne ya fara bugawa Argentina ya kuma barar da damarsa. To sai dai nasarar tura kwallon da Martinez ya yi ya ba Argentina nasarar lashe wasan da ci hudu mai wato da biyu kenan. To idan dai baka manta ba wannan ba shine karan farko da Messi ke zubarwa Argentina daga wato kwallon bugun mm. daga kai sai mai tsaron raga. ba. Ah, domin irin hakan ya faru a wasan karshe da suka yi da Chile a shekarar goma sha shida to sai dai wato ya yi sa'a ma dai martinez din eh, ya kai masa ya kwaci ya eh, yi haka na to ke san dama su manyan yan wasan a wannan baya bayan da za a mm. iya cewa suna fuskantar koma ba wajen zubar da kwallo mun ga cristiano ronaldo a makon nan eh. ko a cikin wannan makon na shi ba da ya zubar har yake zubar da hawaye haka to a yau dai za a wato za a dawo zagayen dab da na kusa da na karshe a gasar lashe kofin turai mm. inda za a fara buga wasan tsakanin Spain da Jamus da misalin karfe biyar na yammacin yau. To Zainab bari mu dakatar da ke a nan in kika dawo sai ke mana gamsashen bayani akai. Madalla. To kamar yadda aka saba yau Juma'a jarida Aminiya ke fitowa kuma kamar kullum Ahmad Abba ya tattauna da babban editan ita wannan jarida wato jarida Alhaji Salihu Makera ga kuma yadda ta wasu ta gudana. To Alhaji Salihu Makera kai ne editan jaridar Aminiya da ake wallafa a Najeriya. Me ke kunshe a manyan labarai da ke cikin wannan jarida a yau? To babban labarin mai kanun bakon da aka raga yadda 'yan kunar bakin wake suka kashe mutum talatin da biyu a borno ya taɓo harin kunar bakin wake ne da wasu 'yan da ake zargin 'yan boko haram da suka kai a a goza a wannan mako hmm. akwai mutumin da ya ce rasa mutum biyar a harin akwai kuma rundunar sayar tsaron soja ta ce halin da aka shiga kamar yanayi ne na yaki. sai kuma rahoton yadda 'yan mata suka koma fasa korin shinkafa a kudu ikon Allah. Na akwai wani mara hannuwa da ke yin abubuwan da mai hannu bai iya yi. Hmm. Kuma ya ce babban sa ya zama lauya. Lalle. Sai kuma Alhaji Aliko Dangote da ya ce ƙarin kuɗin ruwa da CBN ke yi na illata masana'antu da jawo rashin aikin yi. Na'am. Sannan akwai rahoton musamman gan dalilai uku da suka janyo rikici tsakanin 'yan siyasa da sarakuna. Sai kuma rundunar sojin Najeriya ta ce a cikin wata uku ta kashe 'yan ta'adda da sauran 'yan bindiga har dubu biyu da ɗari biyu da arba'in da biyar. Na'am. akwai labarin kisa malamin jami'a da sace 'ya'yansa biyu a jami'ar tarayya da ke dutsen ma katsina hmm. akwai kuma wani rahoton musamman na iyalan malam jauro dalawan dan gombe zuriya da take ingashe yin 'yan boko hmm. sai dandalin nishadi ya duba a sace mahaifiyar mawaki ranar da aka aka mutum biyu kan zargin hannunsu a ciki waɗannan suna daga cikin mu na nan cikin gida najeriya To a ƙasashen waje kuma kamar wane irin labarai mai bibiya zai samu ya karanta? to a kasashen waje akwai tsananin zafi da ake fama da shi a pakistan wanda ke ta kashe mutane an ce ta yi ma ko kuma wani lokaci yakan kashe mutum dari a kullum hmm. sai kuma su kan shugaban amurka ya yi kan hukuncin da kotun kolin kasance yake na ba wa donald trump kariya da ke cewa hakan bai dace ba so akwai kuma sako shugaban asibitin a shifa na gaza da isra'ila ta yi to ina ga labaran wasanni to labarin wasanni akwai labarin da ke cewa yau za a kece raini tsakanin Mbappe da gwanin Cristiano Ronaldo eh. to ka san yana cewa shi yana son Ronaldo yana son ya zama magajinsa to gashi yau za su haɗu a gasar kofin zakarin ai kwanakin baya bai dade ba ma yace ce ai yanzu ne zai fara kallon wasa tunda Mbappe din zai je Real Madrid yawa to sai kuma lashe kofin shugaban kasa ko mu ce kofin kalubale da El Neme Warriors ta yi bayan shekara talatin da biyu wato rabanta da kofin shekara talatin da biyu sai ya bana ta lashe matasan sun nuna rawar gani sosai hazaka ba eh. hmm. sai al'ajabi shi kuma wata mata ce ta kai kara kamfani kan yana biyan ta albashi ba ta aikin komai tsawon shekara ashirin <laughs> ikon Allah da <laughs> eh ta gani ne za ana biyan ta albashi ba ta aiki kuma ba ta aiki eh, ba a ba ta aiki kawai tana zaune ne sai dai a biya ta albashi ta ga hakan bai mata ba to da haka eh, ta ce ai cin zarafinta aka yi lalle to sai kuma wani da ya shimfiɗa wa budurwarsa kuɗi ta taka tamkar kafet don ya nuna mata soyayya hmm. to waɗannan su ne da wasu daga cikin labaranmu to alhaji saliu makera gaske to muna godiya Kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a, filin ra'ayoyin ku masu saurare na baku